ta'ala mai kowa mai kome shi ne haɗa ma wannan masallaci mai tarin albarka masallacin umar ibn khattab wanda yake nan ce yan kifi a cikin garin kano domin a wannan rana ta lahadi wanda yau 29 ga watan durga da mai ma'aiki da salatu wasalam daga makka zuwa madina 1400 da 47 wanda kuma ya dace da 17 ga watan goma ga watan biyar miladiyya shida. muna cikin littafin muna shaɗibiya kuma muna cikin babi na alfatuhu wal imala wa bainal lafzaini za mu tashi a baici na 28 mu yi shi da tara da kuma 30 a yace wa kaifa sulati ghayra zaghat madiyin amil khaba khafu taba ضاقت wa وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد خذ وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا فزادهم الأولى وفي الغير خلفه وقل صهبة مران واصحب معدلة سني زامي بني موسى بني مشاري سيم من جاب كيف قاتل كاري سيمي تو يتي وكيف الثلاثي duk lokacin da fi'ili sulasi ya zo amma ce ban da zagat muna da zagat guda biyu a cikin Alƙul'ani. ko wa iz zagat al-absar am zagat anhum al-absar wannan su biyu ban da shi wa kaifa sulasi ghayra zagat bi madin kenan salasin da ya zo a matsayin fi'ili ma zai ba muzari'i ba to duk lokacin da ya zo wannan da ya ce wa kaifa sulasi kamar yana so ya ce duk wani sulasi na alkur'ani haka zaka fahimta amma sai ya ce amil khaba to wannan zai da zai nafi su kadai ne amil khaba khafu taba baqat amil khaba wa qad khaba man hamala wulma وقد خيب من حمل ظلما خافوا ضعافا خيفوا عليهم خيفوا to duk inda kafu take ku kawo mana wata kafu din amil khaba kafu wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim khayfu alayhim to shi kenan wa kafuni fa za a yi wa ni in kuntum mu'minin mala ma yi wa ni za a yi mala adam za a yi me yasa eh <laughs> ba zance ba za ta yi daɗi ba hujja za ka kawo bani musa bai saba ba za mu yi ba shehi me yasa ba za mu yi ba a'a bari in mai muku bai ta za ku gano wa kaifa sulasi ghaira zagat bi madiyin wannan fi al'amr ne wannan shi fi al'amr ne ba ba bi bane ba wa kafuni in kuntum mu'minin haka wala ba saboda ya tafi madiyin من gane ko to shi ke da sai ya ce tsaba fankihu ma ضاقت وضيقت عليهم الأرض ما رهبت وضيقت عليهم أنفسهم أمل الخاب خافوا طاب ضاقت فتجملا wannan fa'un in ka ga dama ka ce ramzi ne na malam hamza tun da dama abin da ya shafe shi ne in ka ga dama ka ce baiti aka cika da wannan kuma ramzin zai zo har yanzu mun gane ko in muka lissafa nawa muka yi amil Haba daya hafu biyu baba uku bagat hudu sai ya ce wa haƙa wa zagu wa hiqa bihim ma kanu bihi yasadiqun duk inda take to wa zagu falamma zaigu malan adamu sai ce a zaiga Allah qulubahum ko me yasa me yasa za ce azaga a'a a'a falamma zagu azaga Allah haka nake so azaga yuzigu shi wannan ruba'i ne mu kuma salafi ake magana shi sa falamma zaigu azaga Allah ba za a ce azaga Allah ba saboda ruba'i ne mu kuma abin da aka ce mana salafi yawwa سيتي جاء شاء إذا جاء نصر الله وجاء أباهم إشاء يبكون وجاء إخوة يوسف دي إن جاءت ذو هكذا أكرمت شاء أه. ولو شيء Allahu walau a rabbuka mana da mu wa ma ta sha'una illa an yi she Allah ko? mana adamu ya ba zai ba ba haka za ka cewa jarraba shi mana adamu zai illa an yi she Allah bai saba za ta illa an yi she Allah ba eh ماذا بدا ما لا ابد جو حتى نجي فو فبو دابا ماضي ولي مضارع شي مو كما بماضي اكسي دقا سيتي وزاد فز آه. زاد منين في قلوبهم مرض فزيدهم الله وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم وزيدهم أيكم أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم وزاد فز to ga ramzin mala hamza nan fuz ka rabauta da wannan gari musa ka rabauta da sai ya ce waje abin zakwanin wafi sha a mayyana malin ibn zakwan shi sai ya zaɓi wa'annan da ja'a da kuma sha'a waje abin zakwanin wafi sha a mayyana ibn zakwanin ya taya hamza a wajen ja'a da sha'a duk inda suka zo eh to sai ya ce fa za ta humul ula shi ibn zakwanin fazadahum ta farko a cikin alkur'ani wacce ce ta farko fazadahum Allahu marza kenan duk inda ja'a ta zo duk inda sha'a ta zo ya ce malam Hamza shi malam Hamza duk zata ta Qur'ani gaba daya amma shi ibn zakwana fazadahum alula ita kadai wa fil ghairi kulfuhu duk wata wanda ba ita bai da wajhani duk wata zadahum yawa sai fataha fa zadahum Allahu marada ko fa zadahum abin nan fa zadahum imanan dama ai shine imanin ta kubra ko fataha eh fa zadahum al-ula wa fil ghairi ulfuhu duk wanda ba ita ba sai yace wa qul suhbatun barrana yanzu malam Amurka na iya tuno mana wani malamai ne su huba din nan da shu'uba su ne su huba sai ce wa ƙul su hubatun barrana malam adamu bi ina barrana take barrana ina take ma kano exibon da malam hamza da malam kisa'i da malam shu'uba kalla barrena barrena malar suraji za su ce bal rena ko bar rena za su ce bar rena ko bal rena da hamza da kisa'i da shuba za su ce kalla bar rena ko bal rena za su ce bar rena saboda su ba sa da saktu wannan saktar ɗin da malar hamsu ne shi kadai yawwa ko abokinsa shuba bai taya shi ba eh eh hafsu ne shi kadai kuma shi ma hafsun wato kasar da yake abubuwan da ya duk kwadawa ake a ka'ida idan kana akwai ka'idodi wajen guda goma da ake so inda za ka yi kasar munfasil to ka kiyaye su akwai sharuɗa guda goma daga cikinsu akwai tarkus saktat yau a wajen hamsu dama muke magana a wajen hamsu muke magana ka'idan kasarun munfasil a wajen malar hausu da akwai ka'idodi guda goma ko sharuɗa goma sai ka kiyaye su shi yasa in ka fara karatu musari wanda ke kasar mufassir ba za ka je ya ce kalla bal rana ba ba za ka je yana cewa waƙila man ba za ka je ba sai ce kalla bar rana ala qulubihim waƙila man raqo aka zai karanta saboda yana kasar ya yan kiyaye wa'in ta da, amma da yake yanzu haka da ake sai eh, Allah ya samu dace to sai ya ce washab mu'addala kai ɗalibin ilimi ka aboci mutum wanda yake mustaƙimi tsayayyen mutum mai kyawawan ɗabi'u to shi kamata ya zama abokinka ba kowa da kowa ba amin amin yanzu malam adamu zai ce wa kai fulati ghaira zagati bi madin amil khaba خافوا طاب ضاقت فتجملا وهاق وزاغوا جاء شاء وزاد هذا su ne akwai malamin mu shek Abdulrazak wani ciga to muna majmu'ar su akwai wani rafiqullah dan abokin dan dan Bangladesh ne nake ji a dan rafiqullah dan Afghanistan ne to sai yazo wa kalu ta khadar lawal da sai ce amilha sai ce wa kelut ya ce ta halta ya zabe ce ta fala mashi bibi rula ta ayyar ga yanar ce kaga kala ita ma lafiya ce to amma ne ba ta daga ciki tun da ya riga ya nasi akan wanda za yi bawa a kawai ya ya gane ko bai gane ba da muka zo inda safa ya ce amilha inda safe Allah da wasu ta Allah ya sabu dace eh juri da hafsu a wajen me a wajen me wajen to abinda suke cewa mu haƙi ƙuna suna cewa um, da warshu da hamza duk inda madda wajiba da ja'iza da lazima kowace shida shida suke da to shi kenan da kisa'i da asim an tsariki shaɗibiya da kisa'i da asim da ibn amir wayannan to duk madda ja'iza mufassila suna janta daga harka hudu zuwa hudu da rabi haka suke da harka hudu da rabi ai alif biyu da rabi za a ce alif biyu da rabi alif tunda alif ɗaya shine harka biyu sannan da ibnu kafir da abu amr su kuma suna da daga harka uku da harka uku da rabi zuwa harka hudu eh saboda in ka duba ibnu kafir ma shi bai danta idan kwata kwata shi kuma abu amr susi ba jin ja'iza kwata-kwata yawwa um, duri shi ne yake da wajahani ko kaja ko kai kaso to sai suke cewa galibi karatu da kira'an um, kisa'i da kira'an asim da kuma ta ibn amir ta da dawiri ne amma ta abu amur hadar hadar ne galibi hadar ne galibi wani da gaske wallahu adam eh ai da hamza da wasu ai kasar su da masu tsananin ja su in ka duba har maddodin nan ba bambanci da wajiba da lazima da ja'iza duk kowace harka shida shida eh su suke tafsiri galibi